بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب سكويا فيلو الوغرغن بالسيرة النبوية اتيا النبي صلى الله عليه وسلم min littafi ne ga mukarrarul musabaqatul wataniya iba zai tiya ya gada bayani tiya akhlaquhu bojin jiya nabi sallallahu alaihi wasallam bojin kakancha ugayi uyi za gaskiya ya zabati mu gurgudu ya hadisi na jibeti ga wuce wani ike lamifa alkhulqu tsari ngai ashaja ibn kagu igbokago to bojiyan etafi na ike gadagba ko wani wugayi rata ya zuru wani tara sarawai na da su jiwu baya ga wuce domin bayani tiyan rata ya nabi sallallahu alaihi wasallam a da su ke bi na wugwayen zakonawi e bayan rata wani ga hadisi ya jabir ya abdullahi sahaba wuce kwanna na tungu ya ke musulunci wani na gan wujin yawo ya baki bo ibo tarbiya ya yi giwon zagi na ji yi miwa da laya ya gina ji mawu bai yi nan gana wujin yawo yi ba nan wayan tuga ba zauren woyon ibata wuce abu sandoshi to jabirin na wai ganga annan nabiya sallallahu alaihi wasallam shara minu jamalahu ga nabi sallallahu alaihi wasallam rakun yin biya shigwa wubu rakun nan wai tuna falamma ja ya takadahu saman lokacin nan wube da ba nabi sallallahu alaihi wasallam daga nan shira kun shigbata biyawina wuce lo bata shi wadagu kiji faro a atuwa uljamal wasamana ma'an towo tora kun bayanin annabi muhammad da zan ulan fiulo sallallahu alaihi wasallam wọn ba tawara kun lo jikin misali a mota shi biyu bata mota allah haka na ugbayin tsanani yake ya da ta ya da ta na toci tsanani sallallahu alaihi wasallam ya ciwo wani min ya energy ugwa ya rataga ya tuci kwanna lokaci na gukuya hunaini nan ya zaji dazan lokun na ke bagan bayan nabi sallallahu alaihi wasallam ne zawon jiji ca laba na bife biyu ga na ga waiwa kaza ya mi kaza ya mi kaza ya mi kaza har a na bi da shi ci mandoci ci mana yi ga samura na damuwa dai da na kasan doro zan na gaji kaza yami zan na gaji kaza yami fahata fat rida ahu edina na biya hake kwanan mini zai yi mugu ba na fefe den na go فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي تشاتي جيكي وتفيدنا أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه الإضاء نعما لكسمته بينكم إلا دبا تميامي إلا دبا تميامي da mi ga de hiriya dabba na shi mai gaya yana yabo na ganin gifin wuce magara kun ga kpata da mi ga gaya sun mala ta ji duni ba khilan ya tsumi bai yabo taya amma na mijiya na gami ya tsara da wani wala ka zuban mi fa miji gama na zuciya wala jabbana make jigiyo idan suca rawawul buhari ke ga annabi tara mutara ba mutara tuna zawon gishi lugwa tuna da ta zo ne wuce ga gadda wa keke dabba na ji wa keke ne guga ya yi to su miji ya bata sha annabi muhammadu ya ji miji ya sallallahu alaihi wasallam ga wuce kiyan wuce ya bata sha sai alkhuluku rabi bojiye ni ci na ta nabi muhammadu bai yi nan sallallahu alaihi wasallam ga yi alhilmu akuri inda akuri salawai قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا qattu bi yadihi wala mrata wala ghadiman ngene ugwa ya hakuri baya nabi sallallahu alaihi wasallam na uga ya ga yimi wuciku nona na aisha to chube bayuyu uga annabi sallallahu alaihi wasallam wala gudda zalya wala mratan acha ga yimi ga wa yimi daya wona yimi na wada kuriya wala khadiman a cigaga kuku wọ́n fi gaza ní ipá tàbí wai àníwọ̀ ẹgbọ̀n kándóró ibi àníwọ̀ ẹgbọ̀n egi tó àníwọ̀ a. wà ga nabi taba e da zanen jini wadda ya egwu toza wa ila ilaha yi fi sabi da layu da ku kafiri nci lagu jikin وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه غاشا ما نيل منه شيء قط فينتقم من واجي غو wami gigbata ko wami nye gbami atsawo mi ajiga a'a wani retaliation watu ji gazawa illa an yuntaha ka shay'un min maharimillah fayantakima lillah azza wa to wa gana ki soko kanga to soko chaga annabi caju gikini ti hakiye soko shari'a soko na zo be ina na uwe caga waga na togu wa kan shi be ina amma wa luwa a ci zagaye gagaban zalusha ne a dini in ruwa inoyi aisha wa gaskiya lahu yan gannaluwa abu sautu a dini su kowai shanifin nga malai jiyan bidiyar ji rajin kijan egan soko na zozo bai yi na etu shari'a ne lamina an doro ga de laga soko bi na aisha e wa yan ruwa inoyi wa ne e gannaluwa an ni soko e ga biciyocin egaga ni a dini ba amma mu dai ga har ka mutu ga da mutunci ubo gi ko eh, ga ugi uga kure shi shi nani shi ga muzamman amma ina wuce ga ajiya ya hmm. bana biya waya da ga amma ga daga so shi ne agada e ga ya addini musulunci annabi ga wajen wani shi ma to a shari'a wa bi musulmi zan doro ga ga da addini wa ga shehu man ga ga gani addini ba shirya su kuje na ga zo zo na ku ga zawon na laka mu akida da dai zai wo sa zawon gidi tu e bana addini su wai zo bai kan zo amma ga isusu isobe ojiyo abe ki origin ni a ka fayin dan bidiya be sunne ajin ne zai la akida da dai lo musulunci na bai zai wa akida wangi da ajin ne ka mu ki origin ne bogo sa zawon gidi tu ade ba yace n'adamini da mini bojin yin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuri saran alhilmu da mini bojin bo diga bojin farko farko kayin ba mini bojin uji bo kafi gini da ni cino asiriku e da gaskiya kuyo bojin ba shi suku unde kagbo ni egbon ngai ashaja won sun da jabbana kawada sun ci bold arka wundoro ne ta ce kiyan alkaram waljud rata hadisi bai ce ga wucin yi ni ce hakuri a madi hakuri na ga gakun a ga ofe be gitun ko yi mi wadda iliana ko za gizi wa mai shi ci uzo sarawin mini boji na je ke ya hakuri ba nabi sallallahu alaihi wasallam na ana sai ge malik nan nuna ga ummu sulaim na lada ya nabi tom na nabi gada madina zunina e bauchi fedde nan vaya nabi na ga malik na e ba dai ja laka zo kiuja mu fe la ana sanna da yaziyo da ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaggwagin na ji tarbiya mi gaggin na me wagu fuji da mu da mi wani zagi kirki ke ga yawon zagi fi bote shi bai lona gaba e ba wunde kauna adini a wuga leje ba wuni waji wuji amma a kya la tarbiya gin na jage ba gizi fi bodi alkibla ga wuce in zagin na fede na madina na e musulunci musulunci gizi mude ciya bayan riwaya bai guba riwaya ni ga dubu da jina laka dan ebon nan fa nabi nan sai bai na riwaya ndo ciga maki ji guda gumbe yin ko a ebe a takaice dai bayan ummu sulaima jina laka na sai da nan waya nabi sallallahu alaihi wasallam na madina ci yau na zagin na ma su kun dan albarka zai ke begin wai wanza ginna na kafin wuce kwayowa abu talha yi bewe madina sarari zagin na game wa yare wajen zai za na vona amma wajen musulma yau ya hmm. zada ba wuce amma mai yana wafa ba gina da kowa biyu fela ya ga yi zagina shi dukiya ta na ina ilega ga doku ke yawo ya kube bebe zagin na n'ide ni je bukata ne musulunci o daga ga allo musulunci kokari na waje fuska duki wani <laughs> ga ga a ga ga yi umala ya ta ofe da wa yi go le ko da ba ga na amma dai addini mijin ni bi waya musulunci wato mi kinigi ba ki zagin eh, <laughs> na jan ya zaba gina dai pavo sai ba nabi muhammadu sallallahu na gumiya wude waye mi wude waye mi bogo ya zai fi waja waye mi kan doci fahimta na imi ta na ce wule ba ma imi dai ba bai na fahimta na wadda da belele wa fatuta e gide ga sunnan wa maga wajen wata akwai maje ko wajen wadda ga ji sunna da mi wani ji faruwa tsaron ji faruwa su mai jin retowa ne da wuce abu musulun musulunci go zagin na mago koba biyu ya bulu wurin wuji kwadayin ya wutala wawan to anas bin malik na yigiya ummu sulaiman nana muge ga ga khadamtu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ashara sanin e ya guwa mi ji kuku da miya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fama kala li uf umar gami ga banza la e ganan shi su magami ni ga banza wani annabi taba gun gami la wala lima sanata kila wacce lotu kaza annabi gun bi waya wala allah sanata kila wai la kaza ji wani wala ya gani mini wuta na a dina ji faruwa na wadda su baza ne kila wacce ji kaza kila wacce ji kaza kila wacce ji kaza ko gun ga banza wuzo ne za de gitu ni mini huwa na ji faruwa wai ga yi bani ga hannun su ci bica ah, wani ci bici amma ya bi tsanani ya kibo ya hakuri ya hakuri amma bai wunja hakuri na tuna bi ana sida na ngole ga endoro na gwaya ci ga da shari'a su ko ba na ngoje ga wasu su ba gaba ngusa to ebo hadisi na ikai bana wada tun je wuza to wa go ga ga na ki soko kan gawa jushe zurube tsayon hadisin nan al'imam buhari gobe dole ya goga na bife madina bo na yi wugwa gabbe gaga da madina gane su logo annabi ya ce kuku bo annabi dai kuku ji sarwa amma ngai kuku na tula annabi ba albarka ya nga laudi di azki sarawi madina wuya ka muke dira yi kwalo mu de zuriya ja tuti shi so ana zuri malik ilimi dana don ni sahaba wuce ko da jidi hadisi fiti a tuti wani. wuye ka bugo yi dima jiya zaguru ekpa alkhairu yi salama kawai da fedon an yi ce biyu yana min ya hadisi na alabe abu ya tiye bojin hakuri na sokuta nabi muhammadu bai na sallallahu alaihi wasallam ga hadisi abu hurairah hadisi abu hurairah ga ma aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu annabi sallallahu alaihi wasallam un taba ya en gici ai bulare en gici labi ayu uma isa gba uma gilowa mm kai nagya mm ki waju ujo inista ahu akalahu udege bawingi waja yugi wa illa ma kun safi wa hunde shawayen gicin na sarakawo waju lugwa rawahu al-bukhari dole hadisi ko da wani dawa ga buhari ko hadisi biyu hadisi ne da shekka ne da wani guda yi sahihu buhari ko na ya ce wani littafi ke al'adab al-mufrad na ede eh, da'ifu bo gano shi ede eh, sahihu amma ba mbe kiyo sahihu buhari ngala man ji gazu ma qur'ano littafi addini na tazo ga kwata na kiyo buhari daga buhari sai kiyo muslim bai wuce jama'i musulmi ji da tarbiya da wani bayan gicho fone yi mi gen giti diti mafi wani waba shi ki jan amma laifin da ba wabe sun mutu a mujen giti tawa ya aibuwa wabe giti diti lugwa ka zun dabo jimungi jimungi ka in gici wa muga mama waji kaza ya e jabo gya menene in wajen tarai bayan alamar wucin a ga al-isharatu takfil akil idan e wa gya na mutu ke wa inda ci ji faru da wani inda ci wagi na kyau da shi inda ci gi mutu a ji nazari ki jiwa ki jiwa lasan tuyu a yan gici ta wadatya bojina iwagi kili fi katun ibe na ngai alkhulqul khamis bojiya etochi ngai alilmu salibi bai ilimi we ka be katunya amma zan ga wu katun ga allamahu shadidul quwa zai shadidul quwa malaku jibrilu zo min ratin fastawa zai gina karfashe wani gaima ne zo min ra wastawa wuto gikinige allamahu shadidul kuwa zai boka sarawin na gayi je la fi bi ni ne <laughs> Allahu akbar jibril yau ga nabi le an kali wuce na yalle wuto kawai ga gwafu daga kimbawar bar mai fiti ngala na billo mi lofe diga dasero ni zamelo ni ya de kemi ya ye kemi ya mi so ye liu kawai e bo ni li ye le tati se ya malaika bu zugu baga mu li yo tati se ya malaika bu bu na chawa yi chi wona be lokaci chi yo lokaci na dazaya miraj gan be israwi na israwi mu ci yesa daga maka lo baitul maqdis miraji gungun daga sama ne wani babu don sama gutuwa ba matsalacin baitul magdis gabu ma'annakin matsalacin baitul magdis buci na santa yin kwai sama da ba zo gala lula ba zo ibana e ba wuce gaba cin yanzu ne ya ci latishi ekwai sama matsalacin albarka koyo kendo matsalacin ka ba ga yi santa ya yi je wani santa ya yi je matsalacin ka ba buci rana ogaiwa santa ya yi je za zo mugun garguna masalaci na yi masalaci ta cin gyara sallah ji ba kirbe sallah ne zada jin masalacin da cewa dalilin ba shi ne ke ugon anabi be ilimi na ilimi mai kwasauki bube yu daga ba toci bungai bai toce ga kulma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifi ni woga nya kiwaya yo mm -mm. gaya ga wazi na wai jadana wadda bukata wando robiya wadda bukata yin doro biya kuma ana minal a yi ilmun bila takalluf a gigun ilimi ya zaba buwala wadda ta cimba ko zai tsagangana dini wani a katu wajiya a maga nga wace ga zaɗi ji karambari to ni wuce nan ga wuce ufe tun fi oji a ilimin wajiya na ya tsagana wayewa wani waye dena da wucin su kuji annabi muhammadu ya beki ha da ilimi da jibrilu ta izewu ilimi wani mini ya boji tsohon shawun gayi arrahma annabi da tosayi su kuwa juwe ƙur'anin gawo ma arsalnaka illa rahmatan lil yi tuwo tuwa sai dai wale ofe kiyon iye gunwa ya zawon gishi bayanin hadisi bene ugwa ga wuce na daga ba abu huraira radiyallahu anhu abu huraira ga ga qila ya rasulullah abe ga ga ya wata shi soko udu alal mushrikin ba duwa te mushriki shi ba duwa te wace shi qala nabi ga inni lam ubas la'anan wa innama bu'istu rahman atumitutu gambe bu parante za wangirani atumitutu milan fe payan ya guya zalla da ya gutoci na zalla rama toci wani wa ga su kudi rama dokun abiya wani hadisi na imam muslim yau ki hadisi ne lawo annabi ya zato sai yau qur'an ujiye wasu ki amini ujiye arsalahu allah ilaina murshidan sukutu kutu annabi tofi ya bulu fi zawi bana wa rahmatan lil alamina wa huda wulu fi guya alita jibata bi zawa ba ne farisalatu rahma sakonin bebe yi ƙur'anu na ya guyo wa dinuhu rahma adinin ya guyo wadda wato rahma yi nufe yi zawon giji na ya wuya ya yi ku gala so ce juye gala ka ja akun rasulun an fusikun hakika tucibe tucin na ma wujji daga tacijin nuji a taci ya tola shiga bufetin yau azizu alaihi ma'anitum akika ya zuwa na ma'anitum ina sai ya fi wala ba ku azizu alaihi ya zuwa na bebe sauki eti wana wani diegun ya yi un paye gani be wala ya sauki wani waya ya un bebe ya yi bai ji wala harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim ya zuwa na die kodari ya e die bayan alkhairi ya zijo ya mumini jina wai kwaye bai alkhairi ra'ufu rahim wunde egwu sarawin wunde tausayi ya sarawin don na ga ya gikini karatu yi na nan na ibojin titi gutsu na tsoci anabi annabi muhammadu bin sallallahu alaihi wasallam mutu ma ke bebe bayani na je wugwa ya ga wuce na eto je wugwa ya ga miuji ma wugwa ya bojin na shi nga ba su ko ya bai ga dan fasali ne ga ga yace ya gudu ya kafiri iga sai fasali ne ba za ya gudu ya dabba jina da yana ji anabi sallallahu alaihi wasallam ga tiye ya gudu ya dabba wani ne ga na tsoci albarkudu da iga cin bici na tsoci fagen bai su ko ya yi arziki tulogan bai tannana ya gbani walgwa wafe katun adda gwafin tiya gwalo su ko wufe da ya gbayi jau mm, wufe da ya gbayi jau a wajen amfani jau ta ku ina na nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا كديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا كديتها يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم السلام عليكم السلام